على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na Fatul Hukam na alƙabi Abubakar Al-Asuni yau insha Allah za mu yi darasi na 62 haka ne kuma muna za mu tashi faslun kawai mala ya ce fasali dai wani bayanin fasalin yi ba amma a can baya akwai faslun fi zai irrafi wa sa'irin haiwan fasali da ke bayani akan hukuncin sai da bawa da sauran dabbobi wani yana wani ci gaba ne na wannan fasalin kenan tun da bai faɗi fasali na biyu ba amma dai abin da za mu karanta shi ne wato bayani akan sai da kare da kuma sai da dabba kace amma ban da kaza shi ne yi sai ke wattafaku anna kilabal mashiya ya juzu bai'u haka kalbin badiya wa inda hun ƙaulani fi kiyaye kilabin iskiyadi wasu bayi wa bai'u ma kashati wasu isna'i tulusu hufihil jawazu da'i أو قدر رجلين أو قدر رجلين مع منشاتي ويجبر الآبي على الزكاة وليس يؤتى فيه للتفكيه من غيره لا من على الصحيح والقلف في الجلد وفي الرأس الصدر مشهورها الجواز فيها للسفر وفي الضمان إن تفانى أو صلب ثالثها في الجلد والرأس يجب واتفقوا malamai sun yi ittifaki anna kilabal mashiya cewa tabbas ko kuma hakika dabbobin karnukan dabbobi wato karnuka da suke kiwon dabbobi ya juzu bai uha ya halatta a kai da su ka kalbin badiya kamar ma karnuka da suke gadi a gidaje a can kauye amma ma karnukan ƙauye nan ce albadiya garin da can gida sai ka samu gonakai can kuma ka je ka samu gida shine ke nan garin da gidajen su yake haɗe sunan sa alƙarya ko da a ce bai zama babban gari sosai ba wanda kuma ya zama babban sai a ce masa madina wato birni kenan sai ce wattafaku malamai sun ittifaqi yana nufin malamin malikiya na ƙarshe-ƙarshe na baya-baya anna kilabal mashiya cewa dabbobi abin nan karnuka da suke kiwon dabbobi ya karke su don kiwon dabbobi ya juzu bai uha ya halatta a kai da su ka kalbil badiya kamar ma wato ainihin karnukan kauye su ma ya halatta a tsaya ya halatta a tsaya su ne masu gadin gidaje da suke wato ainihin jeji gidajen da suke jeji to wannan fakin ba ana nufin ijma'i ba idan an ce ittafaqa al-ulama a littattafin mazhaba ana nufin malamin wannan mazhaba in an ce ajma al-ulama to dukkan malamai gaba daya har ma waɗanda ba na mazhaba ba to amma anan ina nufin muta'akhirul malikiyya muta'akhirul malikiyya malamai na baya baya na malikiya sun yi ittifaqi kuma ibnu kinan da da sahnun da sauransu sun yi tufaƙi to ya halatta a kai da kare wanda yake kiwo ko kuma karen da yake gadin gidajen da suke daji to amma imam malik ya ce haramun ne kuma ibn qasim shi ma ya ce haramun ne to kaga wannan ijma'in bai tabbata ba ba ijma'i a ciki inda manya-manyan malamai mazhaban sun haramta kuma imam malik da kuma abdurrahman bin qasim malamin sahnu sai suka ce wannan abin nan su suka ce bai halatta ba kuma wannan shine mafi mafi inganci don maza su ya hana a ci kuɗin kare na saman kal ya hana a ci kuɗin wato ainihin kare kenan ya hana sai da sai da kare kamar yadda ya tabbata a hadisin wato ainihin imam muslim sai ce wa indahum qawlani a wajen malamai akwai malamai maliki akwai maganganu guda biyu tifkiyahi wajen saida ko sayan kilabilis yadi wato wajen sayan karnuka na farauta wasu sun je halal ne wasu sun ce haramun ne wasu da'i da kuma sayan wato wasu dabbobi da suke kama da karnuka masu farauta shine kaman zaki da musa su ma yi sabani za iya siya ko ba za iya wato siya ba zancen da yafi fi shahara shine haramun ne ka saya. abdurrahman bin qasim yace haramun ne haka imam malik shi ma yace yace eh, yace haramun wannan ke fi inganci saboda wadannan hadisai da zan karanta hadisi na farko hadisin imam muslim daga abu zubair yace na tambayi jabir bin abdullah an samani sinnauri wal kalbi ina ne hukuncin sai da kare a cikin kudin ko sai da kyanwa a cikin kudin Mene hukuncin hukuncinsa qala zajara nabi sallallahu alaihi wa sallam an zalim manzo ya tsawatar karka sai da kare karka sai kare karka sai da kyanwa karka sai wato ainihin kyanwa to su abin da yasa suka ce za a saya za a sayar saboda an ce za a iya amfani da su na ko za a iya amfani da shi a wajen wato abin nan a wajen ciwo da wajen gadi da wajen kuma farauta sai suka ce to ya halatta ya halatta a sai da shi amma kuma manzala ta kuma shi da ya ce ya halatta a rikin shine kuma ya haramta ganan kyanwa dai manzala kuma ya ce inna amina tsawafina alaikum wa tsawafa lokacin da abu a da yake alwala sai mage ta zo za ta sha ruwan sai karkata mata sai ta sha sai ma ta kafsha ta ce mage ne ma sai ta ai ba innaha ma za su haɗe mana innaha laysa bi najisin innama hiya min at-tawafin alaykum wa tawafa ita ba najasa bane tana cikin masu kewayo a gare ku mazan su da matan wa ya alata ka rike abin nan kyanwa a gidanka kila ta maka amfani wajen cin tsiraye to amma bai halatta ka saya ba to haka nan shi ma kare duk da halatta ka rike shi bai halatta ka saya ba haka na hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu mas'ud al-ansari yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam naha an saman al-kalb wa mahr al-baghi wa hana wato kudin kare idan ya hana sai kare da siyan kare haramun ne wa mahr hana wato abin da ake bawa karuwa in an yi zina da ita ya hana cin wannan kuɗin haramun ne a gare ta haramun ne ta baka kake shine an kira shi da mahar sadakin karuwa ma'ana abin da ake ba ta karu da ita amma ba ta kake wani wa hulwanil kahin da abin da ake ba wa boka in yi bokanci shi ma haramun ne shi kuma haramun ne kai ma ya baka kake na ba guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta so da yake na ha an samanil kalbi shine shari'a nan ya hana cin kuɗin kai a sai haramun ne ka da kare ko ka saya to amma waɗanda suka ce ya halatta a saya suka ce saboda an ba da izinin a mallake shi a kofin guda uku farauta ya maka farauta kamar tireni ya maka farauta ya maka gadin gidanka a jeji yake ko gadin dabbobinka garken dabbobinka saboda kada wani abu ya zo ya ɗauki dabba tun da kare a wajen a garken ko kuma abin da ya shafi kiwo wato ya kiyata maka dabbobi da akwai dabbobi masu aikarnuka masu kiwon masu kiwon dabbobi ko gadin gida amma gidan da yake daji wannan daga cikin hadisin akwai hadisin bukhari wanda manzala sun ake cewa man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba illa kalba harfin illa kalba saydin aw kalba harfin aw mashiya dukkan wanda ya rike kare a gidansa to kowane rana wani yanki na lada daga ayyukan kyawa yana fita A wata riwa ma kira ɗani yanki guda biyu mana in ka ajiye kare ba tare da wurare guda uku da aka halatta maka ba a gidanka to kullum yana cinye maka ladanka ne kana ibada yana cinye ladan kana ibada yana cinye ladan ita illa kalba sai Yaje karen farauta karen farauta wato wanda za ka mar training ya je kawo maka gada ko barewa ko ko abin nan kurege wani abu da haka dai wanda za a ce zabuwa ko wanda ainihin karnuka suke iya suke iya kamawa to wannan babu laifi ya halatta ka rike shi ko kuma kalba harfi wato karen da zai maka gadin gona kada dabbobi su zo su maka barna dabbobi suna ratsa to sai ka kare sai kuris in suka zo ko kuma mutum mabarnaci wanda zai zai ya maka ta'addanci a gonanka to karen sai ya kore shi wannan babu laifi idan irinsa ne kuma shetin ko kuma wato mai gadin dabbobi ko mai kiwon dabbobi mai kula da dabbobi kenan kamar shanu ko tumaki ko awaki wannan ya halatta wato ka rike shi sai suka ce to tun da ya halatta a rike shi to ya halatta kuma a tsaye shi kenan sai za a mallake shi aka ce a sai dai ka mallake shi ta hanyar bayarwa wani ya baka wani mai irin wannan karen sai ya baka in ya baka sai ka sai ka amfani amma ba za ka saya ba tunda ya ta hana wani hadisin na bukhari daga abu hurairah yake illa kalba ganamin aw harsin aw saydin sai dai kare na gadin dabbobi ko kiwon dabbobi ko mai gadin gona ko kuma mai farauta wato shine trading kenan to in na farauta ne ya halatta wato kasiya ko ka sannan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abdullah ibn umar yake anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl al-kilab illa kalb ghanam illa kalb sayd aw ghanam aw mashiya manzo sama ya hana ya yi umarni a kashe karnuka sai dai karen da yake farauta ko mai kiwon dabbobi kiwon nan kare kashe shi ko mai gadi abin da ake nufi da karen da za a kashe shi ne alkalbul aqur kamar yadda zuwa wasu sai kare mai cizo duk karen da yake cizo ka buge shi kawai duk karen da zai cutar da wani ka kashe shi amma in ba wannan ba sai ka jale shi kama kar ka rike shi a gidanka kar ka rike shi a gidanka abin da ya sa akwai wata karuwa hadisi da ya shahara wanda ta shayar da kare sannan kuma aka gafarta masa da sabon shayar da kare da sai to ga sai ba kowane kare ne aka umarni aka ce ba ta zo tana tana ɗiban ruwa a rijiya ko ta zo wucewa a rijiya sai kare ya zo yana lallage yana son ya sha ruwa shi ruwa dame shi ya cire kofinta takalminta kenan ta ɗebo ruwan ta ba shi ya sha Allah ta'ala ya gafarta mata da sababin da sababin wannan Ka kaga duk da cewa kare dabba ce ta banza amma kuma ka sha da ita za ka samu lada ka zuwa hadisi fi kulli dhi kabidin bin ada dukkan wani wata dabba ko kuma wani abu mai rai don ka ba shi ruwa ka samu lada to da haka an yi umarni amma a kashe kare wanda yake mai cizo wannan ko a harami ne ko a haramin kan maka ka ganshi to ka wato ainihin kashe shi babu laifi sannan daga cikin matsalolin kare shine yawunsa na jasa ne bayan cin namansa haramun ne sai da shi haramun ne sannan yawunsa in ya taba ka kuma sai ka wanke sai da zai yi lallagi a ƙwarya sai an zubar da ruwan a wance ƙwarya sau bakwai kafin kafin ta tsarkaka saboda maza su ma ya ce iza wala galkal ufi na ya dukun fajiriku wa jagatilhu sab'an ko da hunna bi turabi aw ikrahunna idan kare lallagi a abun nan din mutum a cikin ƙwaryen ruwan mutum to ya wanke shi to ya zudda ruwan kuma ya wanke shi bakwai na farko ya zama akwai ƙasa ko na ƙarshe kaga sai ka goge ka ba ita suka ce na jasa ce muballaza na jasa ce mai kauri ita wankewa sai ma ba a da ita duk da cewa masaba malikiya kuma ba na jasan ba ne me dalilin su suka ce ai an yi umarni a ce farautan kare imam mali ya ce yukalu sidu wa kaifa yukrahu na lu'abu ya halatta a ci farautarsa in ya kamo ai dole dai yawunsa zai taɓa naman ko yake to ya za a yi kuma a ce yawunsa na jasa ne a ta in ya kamo din sai ka wanke ka wanke na jasan kafin ka ci ba shi kenan ma akwai na jasan ne amma ka wanke ta shi kenan in ka wanke ya halatta ka ci ka ci farautar naka ya halatta ka ci to da ka yawun kare na jasa ne sannan kuma daga cikin abubuwan da yake ɓata sallah idan ya wuce a gaban ka akwai kare bakin kare manzo sun ya ce ya qada'u salat ya qada'u salata salatu abuwa guda uku suna suna suna suna bata sallan mutum Ya su bata maka sallan ka idan wato kana sallah akwai alhimar shine jakin wuce a gaban ka wal ha'id da mata wanda ta kai kai haida balagaggiya kenan ta wuce a gaban ka kana sallah sallah ta baci yake wal kalbul aswad da bakin kare sai sabai suka ci sa ma balul aswad ma balul aswad min al ahmar ne man ci bakin kare da ja duk ba dai bane sai ce al kalbul aswad shaytan bakin kare shaytan ya sa jan kare ya wuce a gaban ka sallar ka tayi amma bakin kare ya wuce ya bata maka sallah wannan yana daga cikin shuguncin wato ainihin ah, abun nan karnuka kenan na da cikin kare to zancen da ya fi inganci ya halatta a sai da kare manzon Allah ta sama ya hana wato sai da kare da hadisi wanda yake wato ingantacce sai ce wa bai'u abinda a can da yake wasiba'i asiba'u jam'u shi ne abin nan kenan dabbobi wanda suka yi tumbe su kama wata dabba kamar zaki kamar damusa zakin da ke farauta ana ce masa fahad ana amfani da shi karamin zaki ne za ka rike shi kamar yadda ake rike wato ani kare kuma ya maka farauta in za ka iya ko damusa in za ka iya farauta da shi idan yana da wahala to kaga irin wannan kamar yadda ake farauta da da shafo ana farauta da shafo ko da mikiya za ka shi ma wannan ya halatta a saya ko bai halatta ba shi dai kare an nasa ta haramun ne yanzu. sannan wani can dabbobin ko ba a cin su ba a cin su kuma ya ce akalu kulli na min silai sibai haram cin duk wani abu mai fika daga cikin masu tumbe suna kama dabbobi haramun ne wannan shi dalilin da ya haramta cin naman kare duk da cewa suna cewa makaruhi ne amma haramun ne duk duk da yake da zaki da damusa da sauransu ko ba halatta a ci a ci namansa haka kuma yawun sama na jasa to wannan in ka fahimci wannan sai ka ga rike kare ka fahimci cewa rike kare ba al'adar musulmi bane ba al'adar musulmi bane rike kare ba a gidanka sannan kuma da aka ce kare mai gadi karen karen da yake gadin gona ko kuma karen da yake yake gadin gidajen da suke jiji can gida can jeji can jeji wata dabba za ta zuwa ta shiga gidanka da maka illa ko wasu mutane sai ka ajiye kare amma in kana cikin gari ka kulle gidanka kawai sai tawakkali ga Allah ko ka nemi bindiga mai lati amma kare ba za ka rike shi a cikin jini sai yana cutarwa wani zo shiga gidan kai ta haushi ya ta yara ta mutane ya hana mutane bacci ya ta ihu ya ta haushi kai ko cikin dare ya ta haushi ta haushi duk ya hana ka kwanciyar hankali ya hana makwanta kwanciyar hankali kaga duka wannan akwai cutarwa a ciki amma gidan ka jeji yake can bayan gari wanda akwai wanda suka fitine ka kare zai maka amfani sai ka sai ka riƙe wannan karen domin ya zai maka mai gadi amma in ba haka ba a cikin gari na mutane duk suna kulle gidajen su kowa ne abu mai kare zai a zamanin bindigan nan ma ba sai an harbe shi ba tukunna a shiga da mutum sai kula domin yana cinye wa mutum ladansa yana cinye maka lada shi yasa kaga al'adan mu inda ba musulmi bane kiwon kare shi musulmi baya kiwon baya kiwon karnuka yace wa bai'u ma kashati isna'i? sulusuhu fihi jawazu ja'i wasna ya kamata a ce sulusuhi wa bai'u sayda ma kashati abin da yake kamar tinkiya da akuya kamar tinkiya da akuya wato kaga shanu sun shiga kenan ko tura kuma sun shiga dabbobin da ake cin nama wastisna'i da toge sulusuhu sulusihi wato kashi ɗaya cikin uku aljawazu halarci ja'i ya zo fihi a cikin wato ya halarta ka sai da tinkiya ko akuya amma da kiraɗin an yanka ta naman kashi ɗaya naka ne kashi biyu ne na wanda ka kaiwa kaga dole dai zaka rage kuɗin kenan gurgudun wannan wannan ya halatta saboda manzala ta sama ya yi hani ajin sun ya illa an tola wato ya hana ka toge wani abu na ainihin abun da ka sayar sai dai in an san me ka soji menene ka fita ana ji mun karanta shi a can baya hadisin Tirmidhi ce na sai da akuyan nan ban da wani bangare na naman ta sai ba a sani ba ka ga haramun amma ban da kashi da cikin uku na naman ta kaga ya halatta da kilo biyu na naman ta ba matsala ya halatta amma ka ce kawai ban da wani abu wani ai majahuli ne ya zama garari ba a san me kake nufi ba kuma zai zama rikici daga baya kenan to in ka sayar kace banda kashi ɗaya cikin biyu sai ka ɗauki ila dabbar idan dubu sittin ne dubu arba'in da aka sayar kenan in aka yanka sai a kasa uku sai a baka naman kashi ɗaya ya abin ya halatta babu wani matsala a ciki domin yanka ta kenan za a yi ko yanka ta ne ba kiwo ba to da aka ce walbai ima kashati ina son ku fahimci ashatun nan ashatu mu jinsi ne tumaki da awaki su ake cewa me ashatu su ake cewa alganamu amma in kana neman akuya kawai sai take ma'i idan taure kuma taisun namijin akuya kenan kinkiya kuma na'aja rago kuma kafshun ko karufun da shi sai ce maka manzon Allah sallama ya fi son naman shatin namun shati ahabbu ilai ina son naman shatin kar ka ce naman akuya domin rago ya shiga kuma naman rago ya fi na akuya daɗi nan ce shatun kaga ƙanana ya fi son naman ƙananan dabbobi kaga ce na fi son naman rago da tinkiya kafin a zo kan akuya ko za a ga ko a mawuta haka yanka akuya sai ka gabata da wani farashi wani ma yanzu zai sai mu. in aka ce akuya ne ba zai saya ba har algush ma yake sai a sa bindin rago kuma alhalin naman na akuya yana rito na nama akuya wari ma yake wani lokaci wari kuma fulani ma ba su cika cin nama akuya ba ko to da yana kawo ta daure balere yana tar musu da wani ciwo ce kullum usulun ya mata bewa mabulatanin asali ya cin akuya ba cin nama akuya ya za ka ce manzo da tawawa ya fi son nama akuya akan nama kama daya yanzu a naman dabbobi wanne fi? na akuya ko na rago ai mara hali ne ma yake yanka akuya to ka to ka fassara shi da ragon Ka ce ya fi son naman rago gani ba ba akuya ba Raga ka asha kalman ashatu ne ashatu ta haɗa tumaki da awaki gaba ɗaya. rago da tinkiya da da akuya da ɗan akuya kaga sai ka duba wanne ne naman su fi daɗi ai fi na saniya ma naman rago kan ko man manzala ta kuma fi sauke nan inda kalman ashatu aka yi magana da fata muna fahimta so sai da kamar akwai kaga ashatu kenan sai aka ce ja'i ja'i mai zuwa alja'i ja'a ya ji'u sai a ce alja'i alja'i mai zuwa ja'in mai zuwa ba za a ce ja'i'u ba ba haɗa alhamzan guda biyu ba ja'a kagan kace kala sai kace ka'inu malama ilun kara sa'irun ko fama sa'imun amma ja'a sai kace ja'i ja'in alja'i alja'i ya daga cikin ismul maf'ul ismul fa'il kalma na ismul fa'il wanda yake wahalan fa'ida ka kawo fi'ilinta a ce ka kawo ismul fa'il nata sai ka kasa za su tun kano lokacin ba mun gama sakandare muna daura ko laraba da suka zo suka mana daura 19 na da yawancin shekara ne to akwai wani malamin na hawan mutsan luga ya san luga ba larabe ne daga saudiya sai ce masa kowace irin tambaya aji sai na ce menene ismul maf'ul na na ja'a wallahi ya gama sa bai iya samu ba ita yace yace mushtaqat tana da matsala saboda ya saba ka'idan na wannan ya saba ka'idan kiyasi da sarku haka muka watsa ya wajen sai daga ba ni ma na kana ko ban sanin bane a lokacin ban san ismul fa'il din ba na wannan na ja'ali haka muka watsa sai daga ba ta kunna na gane alja'i ne ja'ali kuka ce ja'ali na fata muna fahimta to karke wannan kalman ma'anansa ja'in mai zuwa ne kenan sulusu aljawazu halatti ja'in mai zuwa ne fihi a cikin na ya halatta kenan haka yake nufi sai ce au qadri rijlaini ma'an min shati wa yujbaru al-abi ala zakati au qadri rijlaini ko kuma ka sai da ko kai istisna'i ka toge gurgudun ridili guda biyu ma'an gaba ɗaya min shatin na daga ainihin ragon hotin kiyan ko akuya a ce na sayar maka da ragon nan ban da riɗili biyu na mana bayanin riɗili kwanaki ba ko wato wani ma'auni kamar kake ban da kilo biyu kawai ma'auni ne na nauyi a Nijar muna lokacin muna karatu muna sayan nama da riɗili wato da wani karfe ake yin sa in riɗili ɗaya ne sai a sa shi haka sai a dinga sa nama har sai ya daidai in ne a ƙara maka haka haka haka ake yi to sai kaman ka ce yanzu tunda mu nan da kilo ake kilogram ake aunawa ko da skeli sai ka ce to na tsira maka da ragon nan amma ban da kilo biyu na naman ragon suka ce ala sai a tsayar sai a baka kilo biyu kai tafiyan ka ba kuɗi a yanka shi ne sai shi ne mai yanka shi zai yanka ya fitar maka da da naka shi yasa a can da aka ce kashi ɗaya cikin uku suka ce kar ya wuce don in ya wuce na ka fi yawa kuma mai siye shi ne yake da fawon ya yanka to kaga ya fawa ta dawo ta dawo jin ka tuni sai ce wa yujbaru al-abi ana tilasta wanda ya ƙi ala zakati a bisa yanka ka sai da rago banda kilo ko kuma banda kashi da sai uku na nama sai ka zo za a yanka ya kace kai baka yadda baka da a yanka ragon nan ba ka da hujja sai a tilasta wanda ya sayan yake da haƙƙin yanka shine mai tsawon yanka sai a tilasta masa ya yanka in kuma mai sayarwa ne yake bai da a yanka ba sai a ce baka da hujja Ya ce je yanka a kawo masa ai nama ake bukata nama ne ake bukata tun da nama ne kaga sai a yanka kawai ba za a saurare shi ba kuma cinikin kin riga kullum ba ka da fawa a kansa ne ma'anan wa yujbarul abi ana tilasta wanda ya yankawa ala zakati akan yankan ma'ana alkali zai tilasta masa da za a kai kotun ka ya take ya ga inda aka yi tunikin amma shi ya ce bai da yanka ba sai dai a ci gaba da kiwon ta kenan ko ta ba ai a haka shirafi aka yi yawa shirafi aka yi za a yanka a baka nama in kuma kiwo ne yayi wannan sai ku yi hadaka ku sai ku yi kiwo ko wannan ba za ka ci banda su ta ko banda kazanta ba bai yiwa sai ce walaysa yuqa fihi lit-tafsih min ghairihi lahman ala sahih walaysa yuqa da ya kasance ana bashi shi wanda yake a yankan da ya kasance ana shi lahman nama ba min gairihi daga wata dabban ba littafihi wajen a inganta cinikin alasahi a bisa zancen da ya fi inganci wato wanda ya yankan ba a ce wato a ba wa ɗayan nama tunda nama yake bukata na wata dabba daban ba a yin haka saboda ya zama bai ushatin bilahmin kenan malamai sun hana a sai da nama da dabba mai rai a sai da nama da dabba mai rai to kaga ba za a ce za a bashi wani nama na wata dabba kilo biyu ko kashi cikin uku na wannan dabba ya ma za a ya ganewa domin da ai nauyin ma daban-daban ne ko in ka ce kashi ɗaya cikin uku na dabban nan tana raye sai a ɗauko wani naman kuma a ce wai shine daidai da kashi ɗaya cikin uku na dabban nan ya za a ya gane tana da rai ko ba ka kilo biyu ya za ya gane don kowanne da girmansa da irin nauyinsa sai suka ce ba za a yi ba saboda akwai tarari nan. ba za a yi wannan ba ku fahimci wannan bai shi Wale shayuta ba a ba wanda ya kidin lahaman nama ko wanda ya yadda kai a ce wanda ya kiyaye yankan ya bashi lahaman nama min ghairihi daga wata dabban daban littasihi wai don inganta cinikin ala sai a bisa zancen da ya fi inganci kenan wani zancen wasu sun ce za a ba littasihi din nan littasihi bai ike nan. don inganta cinikin ta to shi kenan tun da ba a son a yanka kabar masa ka je ka nemo sulusi wato naman da ya kai kashi ɗaya cikin uku na wannan dabba ka bayar ga abu ne mai wani aka ce ba a yin haka dole sai dai kawai a yanka dabban kawai sai dai a yanka na. sai wal kulfu fil jildi wa fil ra'si sadar mashhuru hal jawazu fi halin mashhuru hal jawazu fi halin safa wal kulfu sabani ya zo fil jildi dangane da toge kata bakin rafi da toge kai wal kulfu sabani sadar ya zo fil jiddi wajen toge fata kace na na ma da akuyan nan dubu talatin amma ban da fatan ta wal rafi da kai na sayar maka dubu talatin amma ban da kanta wasu malayen suka ce bai halatta ba suka ce ya halatta wasu ka ce kai ya fata kuma to me za a yi da fata ai ba wani abu ne na amfani me za a yi da shi za ka ce wannan kai kuma nama ne suka ce ba halatta suka ce ya halatta amma ya halatta mana me zai hana tun da Allah ya ce in dai an toge ya halatta ai yana ganin fata ko sannan kuma yana ganin me kan kuma ana cin kan ana cin fatan yanzu ana yanka fatan za a za a cire eh, abin nan ɗinta kuma a zo a jefa ta ta zama ganda kawai a cire gashi wasu malayan suka ce bai halatta ba wasu suka ce ya halatta mashhuruha zancen da ya fi shahara wato magana ta uke nan aljawazu fi halis safar wato halatta yin hakan a halin tafiya amma ban da halin halin zaman gida wai wasu sun ce halal ne ko a zaman gida ko a tafiya wasu suka ce haramun ne ko a zaman gida ko a tafiya wasu suka ce halal ne a halin tafiya amma a halin zaman gida kuma ba halal bane. wai wai zo da bai da wuyan ɗauka shi shi matafiya san bukatar da suka sassauta da jiyo in an cire da halin tafiya da ba na tafiya ba zai sayar maka da wannan dabban banda fatanta kaza ko banda kanta kaza ya halatta suna an ce banda namanta kashi ɗaya cikin uku banda rikili biyu kilo biyu ya halatta to me zai hana wannan ya halatta Ya a cire kawai a bashi fatan sai a bashi kan a yanka kan ya je ya je abun nan ya ya je ya je ya je faji yace wa fi zamani وفي الضمان إن تقانا أو صلب ثالثها في الجلد والرأس يجب وفي الضمان وجن أوكا أثارة wato ɗaukuwa zai ɗauki asara mai sayarwan shi ne zai ɗauki asara in tafana in abin ya ƙare wato ya halaka kenan au ko aka sunce shi ma'ana aka kwace shi kenan akwai saɓanin mani wai idan kafin a yanka dabban nan bayan an gama wannan cinikin shi mai sayarwa ya karfi dabba zai je ya yanka sai ya zama na an abin in an yanka sai a sai a fitarwa da kowa nasa to kan ya yanka sai dabban ta mutu ba mai asara wasu suka ce kowa ya asarar nasa wasu suka ce a mai sayan nan shine mai asara don a hannunsa ta mutu ko kuma wani zai kwace ta aka zo aka yi fashinta aka kwace ta to wa mai asara wasu suka ce kowa ya asarar nasa mana shi mai sayarwa ya asaran abin da yake ban da shi mai siya kuma ya asaran abin da ya siya wasu suka siya mai sayarwa tun da riga karɓa tana hannunsa shine mai asara gaba ɗaya shi mai asara wani ishtihadi ne ko ka in ka lura cewa in ka siya abu in ka karɓe shi kai ne kake da asara to ai shi ba duka ya siya ba in ka lura in ka lura da cewa kuma shi wannan shi yake mallakan wani bangare na wannan abu kuma a ce bai yi asara ba sai ya zai asara tun da shi ne da abin wancan kan wakilinsa ne zai je ya yanka ne ya kawo masa kaga sai kaga kan zai asara ba to in ka lura da kuma cewa duk wanda ya karba ya yi asara shi nan mai sayarwa shi ne ya yi asara inda bai karba ba kuma da mai sayi shi ne zai yi asara amma ni kai na ganin su yi asaran gaba ɗaya kawai kai ya asara a wanda ya karba ba dama ya karbi nasa kawai dole sai ya hada da me wanda idan ana sa ne ko in yayi yi ne aka tace ko shi ya kashe ta da gangan to kaga wannan dole zai biya amma ba ta addanci ba komai ai ta yadda ne da sharaɗi ne a in zan je in yanka in kawo maka ne kashi ɗaya cikin uku kun kawo maka kilo biyu sai ka yadda da haka shikenan kuma da bayan ya karba kuma an tabbatar lalle halaka ce ko sace ta aka yi ya kamata ta shafe ku gaba daya salisu wa zance na uku firjildi wa rafiyati firjildi dangane da fata fatan dabban wato in kace na sayar maka banda fata warrati da kan dabban na sayar maka banda kan wannan dabban ya ji ina wajaba akan wanda ya saya ya biya mana in fata ne da kai zai biya amma in ba fata bane ba kai bane bai zai bai zai biya ba to me bambanci ai duk dai za a lura shi asara ne ko ba shi asara abun nan nasa ne duka ko ba nasa ne ko ba nasa ne duka ba amma dai cewa dukkanin kowa ya yi asarar nasa wannan magana ita za ta fi adalci sai dai in ana tuhuman mai tsayin da gangan ne kashe ta ko kuma wato ya yi sakaci ne ya ajiye dabba ba inda ya kamata ba aka zo aka sace ta da ga yin sakaci kuma wannan wannan zai biya wannan shine ƙarshen wannan babi Tafin babi na gaba akwai wasu abubuwa da ya kamata mu sani abin da aka hana na tsayarwa wanda malam bai kawo daga ciki akwai tarya tarya mutanen ƙauye sun sani ko tarba za a je ne wato taryan kenan ko shine ka je kasuwa na amfanin gona ko na awaki na dabbobi maimakon ka jira shi mai dabban ko mai kayan gonan ya zo ya kawo kasuwa ya san nawa ne farashin kasuwa ya sayar maka sai ka je ka tare shi a bayan gari ka saya sawa'un zabi ya kawo ko kaji ko kwai ko gero ko dawa ko shinkafa ko dan ragonsa akuyarsa saniyansa sai ka je ka saya kai ka san farashin kasuwa za ka je ka bugi hancin sani to shari'a ta ce bai halatta ba in kuwa har ka je kasiya ya sayar maka ya zo kasuwa ya samu farashin ya wuce nan yana da dama ya ce ban yadda da wannan cinikin ba kuma dole ka mai masa da kuɗin sa saboda hadisin Buhari da muslim manzala ta fama ce la talaka wujjada ba aman tulqiya minhu fa iza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar hadisin muslim ne afwan manzala ta ce kar ku je ku tarbi masu kawo abinci ko masu kawo wani kayan sayarwa a bayan gari ku saya kar ku yi haka duk wanda ya je taro ya siya duk wanda aka taro shi aka siya sai ya zo kasuwa ya ga cewa lalle farashin an kware shi wani an bugi hancinsa to yana da zaɓi. ma'ana ya ga dama ya bashi tafin ya ga dama kawai ce ban yi ba mai yarmin da yarmin da kuɗi na wannan duka kada a cuci mutane da suke shigo da kaya ne kada a yi abu wanda zai cutar da su amma in ka bashi ya zo kasuwa ko da ka bugi hancinsa wannan halal ne ba ba haramun ba amma ka je ka taro shi tun bai shigo kasuwa ba wannan baya halatta kuma in kai haka yana da damar ya ce ya warga za ya warga da wannan shi ake ce masa karya to wannan ba abin nan baya halatta amma in mutum yana gida sai ce zo ka sai kayana a gida nawa nawa za ka saya ba kasuwa zai kai ba wannan kuma nawa ka saya ba matsala ko da kasuwa na sayarwa dubu ashirin ya sayarwa dubu goma goma ba damuwa ba ne don ba tariyansa kai ba zai suna ce la talaka wujjala ba wani hadisi la talaka wa kuban, hadisin bukari na su kada ku je ku tari karabka masu kawo kayan sayarwa wannan duka ana yi a kasuwoyin ƙauye bai halatta ba don in ya sayar zai zo yi dama zai zo yi dama sannan na biyu shi ne bai lil lilbani. mutumin birni ya sayarwa mutumin ƙauye kayansa mutumin ƙauye ya zo da kayansa zai kai kasuwa ya sayar sai mutum bin ya ce kai in ka je za a bugi hajjin ka baka san farashin kasuwa ba kawo in je in sayar maka wai sai ka je ka sayar masa kayan da daraja to wannan haramun ne don kuma wa za a kwara masu sayarwa masu sayarwa to sai manzo kuma ya ce wala yabi'u hadirun libadi bi halatta mutumin birni ya sayarwa mutumin kauye wato kayan sa ba saboda wai kar a bugi hancinsa a ah, an bugi hancinsa ya ruwanka ai Allah ne koro wa su birnin arziki ko in mutum ci zai ana sayarwa dubu goma aka sayar ma dubu bakwai kaga zai murna in sayarwa zai kuma zai ci riba mai yawa da unna ta fi ghaflatin fa inna la yarzuqu ba'dhum min ba'd kamar mutane cikin rafkanan su Allah yana azurta shashi da da shashi yana azurta shashi kamar mutum ne ya sayo kayan sa misali dubu ashirin ya zo a kasuwa yana sayarwa dubu goma sha eh, yana sayarwa dubu ashirin da biyu sai ya zo ka kai a kano ma dubu ashirin da biyar ne ina ruwan ruwanka ina ruwanka ka shi in shi ya ji labari ya ƙara kuɗin kayan ka nan. Sau da haka ka bar mutane a cikin rafkanan su Allah yana azurta shashin su da abin nan da shashi so da haka ba za ka yi wani an tambaya Abdullahi bin Abbas me ake nufi da mutumin ƙauye mutumin birni ya sayarwa mutumin ƙauye kayansa ya ce an ya kuna da ku simsaran ya zama ya masa billahi zo ya maka dillanci ya sayar maka ba fa shi ya nema ba da sama ne suka ce idan har shi ya nema shi ce ni gaskiya ban sa harkan kasuwan nan ba sai ka san harkan kasuwan nan ga kaya na ka sayar mini wannan ya halatta ya halatta to da yi dillanci ma halal ne ko halal ne dillanci ne agency ki to amma ba shi ya nema ba ka kawai kai ka neme shi ki bai halatta ba sai don shi ya neme ka ko da Allah yana azurta shashi da da shashi abu na ƙarshe shine tashin farashin kaya tashin farashin ka wato kai ka ga anan an hana ka kada ga farashi ko ka je ka sauke wani farashi daga gan ka je ka tare shi a bayan gari kai ka sauke masa farashi ka je ka sai kaya ka bari ya zo kasuwa in shi sauke da kansa shi kenan an hana kuma in ya zo zai sayarwa mutane birni ka daga masa farashin kai akan kanka ka ce ka iya kasuwanci shi bai iya bare ka sayar masa to amma idan farashin daga Allah yake to baka da tacewa shine shine tashin farashi hawan farashi saboda yan kasuwa ba haɗa baki suke yi su ce mu sai da kayan nan kaza ba a'a in kayan ne karanci su sai kaga kuma kayan na yana ɗagawa ko daga can inda ake samun kuɗin idan babu shi ko kuma su suka ƙara saboda su ma kayan da suke har haɗawa su wannan abun ya ƙara to sai kaga farashi ya tashi so da ka ƙada da arha dukkaninsa daga Allah ne subhanahu wa ta'ala shi sa a zamanin manzala hadisin Anas bin Malik hadisi ingantacce na Imam Ahmad yake ghalat si'ru ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala an-nas ya rasulullah qala si'ru fa sahir lana mutane suka ce abin Anas bin Malik yace farashi yayi tsada a zamanin manzala sallallahu farashin kaya hau hawa kamar yanzu irin halin da muke ciki yanzu farashin kaya yayi yawa abubuwa duk suna ta tsada sun suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah farashin ka yayi tsada kai mana farashi wato ka kayyade kowa dole sai da kayansa kala kawai a huta kuma yace gwamnati ta sa farashin bunshin ka bunshin ka ba kare wuce dubu goma ko bo mazara kar ta wuce dubu dubu takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allahu al-mustaqim ni ba ni nake sa farashi ba Allah ne bai sanya farashin kaya huwa alqadiru albasitu arrafi shine wani lokacin sai abun sa, wani lokacin ko sai shimfiɗa kuma shi mai azanta yake to ni kan baran sa farashi bai zama na zalunci wani dan bai baka san da wani ya sai kayansa ba ya zama na zalunce shi je lahira yana nema na da cewa na zalunce shi a dukiya sai yake to ni na so in je lahira ba wani mai nema na da wani haƙƙi na jini ko na kuɗi kun ji wannan wannan shi yake nuna mana a sai hawan farashi daga Allah ne sai ka dora wani to in kace zaka dora wani yanzu wanda suke noma masaran nan ba talakawa bane talakan ne fa kawai zaka je ka sai masaran sa dubu goma ya ce albarka dubu sha biyu sha uku dubu sha biyar sha bakwai ya ce maka sai dubu ashirin kuma dole ka saya dubu ashirin domin za ba ka ce shi ya kawo tsadan ba ka ce manoma su suka kawo tsadan amfanin gona za ka iya faɗa kuma inda Allah bai kawo tsadan ba in yace ba zai sai da nasa a dubu goma ba to ne ce ni ka ga nan na sayar maka da nawa a dubu goma kaga dole sai shi ma ya sayar kaga abu ne daga Allah Allah ne in ya ga dama sai ya sa yi tsada ko kuma ya sa shi yayi da fatsuwan farashi da farashi duk daga Allah ne to ko da ko an gano me sababin sababin ma daga Allah ne subhanahu wataala shi yasa ba wanda ya sai kayyade wa mutane farashi za ga yan kasuwa an kashe kasuwa kowa yana sai da farashin kayansa ne da yadda ya ga dama amma kuma sai Allah ta'ala ya ɗaukaka farashin ko kuma ya kaskantar da farashi amma wadatan abu galibi yana sa ya zamana farashi ya yi ƙasa rashin abu kuma yana sa farashi ya ya hauhawa amma wani lokacin kuma ga abun amma ba ba tafuwa. in ka je kasuwa amma yanzu halin da ake ciki ai ba wai an rasa abinci bane akwai abincin tsada yayi in ka je kasuwa kana neman buhun shinkafa da ka samu goma zara za ka samu na ci gero za ka samu dawa wake duk za ka samu amma fa yana da tsada kaga a sai abu ne daga Allah ba wai an nema an rasa ba bane ballantana a ce wato an nema an rasa ne don Allah ya kawo abun babu wanda babu wanda zai hana zamanin manzala ta suma an yi irin wannan kuma haka aka kura har ya wuce don ma mu yi hakuri in bai wuce wannan ya wuce sannan kuma hauhawan farashin kaya ba iya Najeriya ba ne, musamman nan duk duniya ne duk duniya ba inda ka bai tashi ba ko ina wasu wuraren ma ya fi namu tashi wasu wuraren tuntunin kayan ya fi namu ma tashi saboda abu ne daga Allah karka karka ware wannan kasan da wannan kasan ba kasan da farashi bai tashi ba tun daga 2015 da aka shiga azma maliya wato tabarbarewar tattalin arziki na duniya tun daga nan abubuwa suka fara suka fara tashi kuma aka ake tafiya har zuwa abin nan har zuwa yanzu to sai kai tawakkali ga Allah kai addu'a ubangiji ta Allah ya baka ikon tsaya kenan shi yasa ake cewa ba wai tsadan abu ne wahala ba rashin abun tsayan shine wahala ko yanzu da za a ce kayan nan an ce buhun shinkafa misali a ce dubu talatin ba to da za ka nema ka rasa ga dubu talatin ɗinka ta wannan shine hakikanin yunwa kenan wannan shine wahala mai kuɗin ma bai samu ba amma in za ka je ka samu to kaga da sauki amma wanda baya da shi shine wanda yake cikin wahala gashi nan amma bai da kuɗin da zai je ya siya to wannan shine abun tausayi amma wanda Allah ya kore wa zai je ya siya ko da da tsada ne shi nasa da sauki yayi Allah ya sa abun yayi tsada kuma Allah ya koro masa arziki yanzu da kafin shinkafa ta kai dubu talatin lokacin da ta dubu shida in ka ce a irin wannan shekarun shekara bakwai za ta kai dubu talatin za ka ce ba za a iya saya ba za ka ce dai a gudu a bar ƙasar nan amma shi ana saya in Allah ya matse maka ta nan sai buɗa maka kuma ta wannan wani talakawan da su suke noman kuma su suke tsayarwa su ma suna ɗan suna ɗan walwalansu suna zuwa makka suna yin aure suna gina gidaje da sauransu ko ba haka bane to kaba da haka Allah yana azurta shashi da me da shashi ne annasu nasi min hadarin wa badiyatin ba'dun li ba'din wa illa qadamu mutane suna taimakon juna ne mutane birni da na kauye suna taimakon juna ko sun sani ko ba su sani ba so da haka in ya sai da buhun shinkafansa ko ransa ko saniyarsa kai kuma mutum jini ka je kai odan wasu kaya na zamani ka kawo shi kuma sai zai saya a wajenka shi ya kawo nasa ka saya ka, kai kuma ka kawo nasa shi ma dole sai saya kai ma da tsada za ka sayar masa shi ma ya sayar maka da tsada shi ke nan cuɗe ni ni cuɗe ka kawai addu'a za a yi ta ubangiji ta Allah ya ba mu wadata Allah ya sauƙaƙe mana rayuwa Allah kuma ya ba mu wadata ya zama da kana iya yin abun da kana kafi ƙarfin bukatunka wannan shine abun da mu za mu tsaya a kansa amma mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana sauki kuma mu yadda shi ne ya kawo wannan wahalan domin ya jarrabe mu don ya jarrabe mu kawai in ka yadda haka ne shi zai yaye maka maka ita kuma shi kenan sai ka je kai ta tsora wani kana ɗauka alhakin wani kuma alhalin ba ba haka ba ne duk abun mu ya mu ne kawai babu wani bambanci ina dan sai a nan ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka